zauren matasa. Masu sauraro mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Kamar a makon jiya, sabon shirin zauren matasan ya sauka a Bauchi ne, inda matasa suka taru don tattauna abin da ya dace matasa su mai da hankali a kai bayan kammala babban zaben Najeriya na dubu biyu da uku. Shin waɗanda suka lashe zaɓe za su cika alkawarin kyautata rayuwar matasan ko sun yi zane ne a kan ruwa? Matasan sun duba matakan dogaro da kai da ya dace matasan su mai da hankali a kai maimakon su tsaya jiran gawan shanu. Matasan su haɗa da Almustapha Haji Sufi hasken matasan Arewa, Babawa Chelsea Kofaran, Abdurrahman Amfel Shekar da Ɗanlami Hanson Baljanga ƙaramar hukumar alƙaleri. Makon jiya, Babawa Chelsea Kofaran na bayyana labarin wani matashi da ya yi nasara a lokacin zaɓe saboda irin cika alkawari da yake yi. Matasa ku biyo ne mu shiga zauren. BOA muryar Amerika yau mun zo da gaisuwa. da shan Allah kuke kamar dai ciyawar nan tunda matasa su ne ginshikin al'umma ya kamata duk idan suka alkawari ya zama suna cikawa sabida duk abin da ake wa za a ce da dattijai sun yi muma za mu zo mu gwada dan kamar yanzu akwai wani misali a wata jiha a nan Najeriya a Kaduna shi matashin ma da ya ci zaben dan a caba ne a hakan shi kansa ma bai san sabida ya fito a wata karamar fati bai san ya ci wannan zaben ba san da yan uwa suka zo suna taya shi munna to kaga irin wannan ya san darajar al'umma kamar matasa tunda su matasan ne suka ce to bu za za mu canja waɗancan wanda kullum suke mana alƙaurika to kaga namu ya samu to irin wayannan maganganun da zan yi kuma sil wani daɗan misali a nan jihar Bauchi to akwai wani dan majalisar kwarin cikin gari wanda shi ma duk na cikin garin Bauchi kenan wanda duk alƙawarin da ya kafin a zo a yi zaɓe da ya dinga bin gunduma gunduma da wurin yana nuna musu a'a yana tambaya abin da ya yi zahiri ya yi wannan abubuwan to ka gani a wurin mutane suka nuna masa zahiri ya yi don haka ne suka daɗa zaben shi to ka gani kuma matashi ne amma a ce da bai wannan abun ba idan ya zo to hausawa suna cewa wai makashin ka me da aka can hanyar daban wannan ka zo to muna fatan tunda an ɗauko na matasa to matasa su dinga duba mahimmancin matasa in ba haka ba ba za a samu ci gaba ba. Abdurrahman Amfil Shekar ga ai abun da aka faɗa dama ba wai nagartar wakilcin shine ba lalle sai mutum matashi ne ko ba matashi ba amma ana so dama matasa su ma a dama da su a waɗannan harkoki. Shin kai me za ka ce wa matasa kai ma da suka samu wannan damar Allah ya ba su suka shiga wanda kuma akwai kamar abin da ya faɗa sai ma kaga wanda ya lashe zaɓe ya sauya abokai ya samu wasu sabbin mutane na daban. Mm. Uh, abin da yake faruwa shine dama shi matashi shi ya san matsalan matasa shi ya san matsalan dattawa shi ya san matsalan yara da mata to idan har matashi ya samu wannan dama muna kyautata masa zaton zai yi abubuwa da kyakkyawan tunani wanda zai taimaki al'ummarsa kamar yadda baba babawan ya faɗa wani matashi ya ci zaɓe a baya a jihar Bauchi cikin garin Bauchi lokacin da yake kamfen baya yi wa kowasu matasa ko mata ko al'umma alkawari amma kuma ya zo ya ba da mamaki har yayi abin da ake yi wanda ba a yi a hidiman siyasa a yi zaɓe wanda inda ka je kamfen kuma ka sake koma musu da a matsayin godiya haka ya zaga duk inda ya fi ya je musu to kaga wannan abu ne matashi wanda ba mu tunanin dattawan za su iya irin wannan yunkuri domin al'ummansu mu kuma matasa yana da kyau ma muna kau da kan mu akan kowane irin ɗan siyasa idan ya ci mu mai da hankali akan sana'o'inmu matsalolinmu muna kai wa wakilanmu musamman masu unguwanni masu gundumomi wani fa lokacin da yake kamfen ya mana alkawarin zai gyara mana bohul ɗinmu yanzu fa mun ji shiru wani ya mana alkawarin zai gina mana asibitinmu yanzu mun ji shiru wani ya mana alkawarin zai biya mana kuɗin makarantar mu ko wani a makamancin haka to amma kamar yadda na faɗa a baya mun watsar da wannan san ranmu kawai muke yi shi yasa su 'yan siyasan su a cikin motoci masu baƙaƙen gilas ba su shigo shigowa sai cikin dare ba sa yawo a cikin al'umma idan har suka tabbatar da matasa yan uwanmu matasa mun kau da kai sana'o'inmu sana'o'inmu ne suka fi mana komai a rayuwarmu to wallahi da su zo suna marmarin ma jama'a suna cuɗanya da su to amma idan an jama'a matasa suna nuna kwaɗayinsu a cikin 'yan siyasa to la shakka fi 'yan siyasa an ringa wasan ɓuya da su ba za su iya fitowa domin su taimaki al'umma ba su sauke nauyin da Allah ya ɗaura musu da kuma al'umman suka ɗaura musu to wajibinmu ne mu yi karatun na ta natsu mu matsi wakilanmu masu rawani mu matse su domin su su matsi 'yan siyasa domin idan ba mu matsi wakilanmu masu rawani akan alkawuran da 'yan siyasa suka mana ba. Eh Abdurrahman Abdurrahman su waɗanne ne wakilai masu rawani? Kamar masu anguwanninmu masu gundumominmu saboda hakimai daga te saboda duk lokacin da 'yan siyasa za su shiga yakin neman zaɓe sukan fara da gidajensu domin neman albarka da tabarraki domin su hasa hale musu yadda za su shiga lungu da sako na wannan yankinsu. To wajibin su ne mu kuma mu daɗa matsan matsansu kamar yadda suka sahale musu suka shiga cikin mu domin mu ma su sahale mana su jagorance mu domin su gina mana makarantun mu su gyara mana wutar lantarkin mu su gyara mana ruwan shan mu su gyara mana ilimin mu to idan har muka sake kuma wa abin nan sai dai a kawo wasu shugabannin mu masu rauna kaso su saka a su su saka a babban su a shigar da su cikin gidansu lalle mu kau da kwaɗayi mu cire kuma wa masu anguwannin mu kwaɗayin abin jikin 'yan siyasa domin a taimaki al'umma. Allah mi Hassan Baljanga kamar yadda Shabra Abdulrahman ya kawo bari mu ma mu dan tabo maganan masu sarauta dinnan. ai su ma cikin masu sarauta ana samun matasa duk da dai sarki ko da matashi ne mai sarauta mai sarauta ne sai ce musu iyayen ƙasa ya ce a rika su. amma an samu matsala ya ce watakila sai yan siyasa su zago su alherin sai ya zama yana karewa a waje ɗaya ne. To alhamdulillah karin bayani akan bayanan da yake na kaman su ana kyautata musu zaton su ne suke da daman da za su iya ganin bayan Allah da ake kiransa da yan siyasan da sun zama shugabanni unguwanni watakila su ne ake kyauta da satun za su iya kiran su a waya su dauka kai tsaye saboda suna mazaunin ubannin kasashe a kowace jiha sukan zamanto uba a kowace jiha in ko karamin kwan sukan zamanto su ne uba a wannan yanki din to ganin hakan ne sa shi abdurrahman amfe yake bada misalin da cewa yana da kyau a rinka tuna masu a mazan su na shugabanni kuma iyayen kasa iyayen al'umma tunda su da su iya kiran wannan din kai tsaye wanda ya tabbatar da cewa yayi alkawari wa al'umma a lokacin da yake neman takara din tunda ni ba zan iya kiransa a waya ya dauka ba baran iya rubuta masa takarda don in gan shi kuma ya ban uzuri ya ganni ba a mazauninsa na matashi iri na wanda ni dan kai masa bayanai ne na ci gaban al'ummansa da kuma tuna masa da alƙawuran da ya a lokacin da yake neman zaɓe to tunda ban samu daman gani ba watakila ina da kyakkyawan alaka da sarki ko mai anguwa ko wanda kaci ko hakimi idan na je na karanta masa watakila zai iya kiransa a waya ya dauka ce na son zama da shi zaman da zai da shi shi kuma zai cire son kai zai cire damuwan gabansa zai cire bukatun kansa kaf ya fito ya faɗa masa masa abun da yake rulin na tsakanin al'ummansa da suka zaɓe shi dama wane mun kyautata maka zato ne ganin cewa kafi fi kowa cancanta kyawun da ka fito da su muka yi mobilizing din al'umma muka ce bari mu zaɓe ka to dan Allah ka yi iya kokari ka cika alƙawuran da ka ɗauka to ina ga wannan shine yasa Abdurrahman yake kyautata zaton cewa idan aka tuna wa masu unguwanni din za a iya samun nasara akan abin da ake bukata duk da ka ga ka tuna mutum alƙawari in ya cika din kana da lada shi ma yana da lada kuma ladanta zai samu a lahira kuma zai samu a duniya me zai samu a duniya can gaban ya ya sake fitowa zai cewa mai yin alkawari da cikawa ne mu sake sa kaga ya ɗanɗane ta tun anan duniya kenan. almustafa haji sufi in haka ne ko akwai wata matsala wacce na ga wasu matasa har ma a nan baucin akwai har da wata ma mata da na ga faifanta ita ma matashiya ce da take maganan sako da ake bayarwa baya isa wajen jama'a ya kamata a faɗi gaskiya kaza kaza to irin wannan idan har sako ake bayarwa ai ba za yi mamaki ba ko waɗanda wasu in sun lashe zaɓe sun kashe kuɗi to zai yi wahala wahala su sake juyowa baya kenan su ma da watakila tun da abin ya zama kamar kasuwanci. Eh gaskiyar magana ai siyasar ta lalace kuma sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan tun zaben fidda gwani da aka yi a jam'iyyu din tun a lokacin aka lalata zaben mafi yawanci duk cancantar ka duk ilimin ka duk iyawar ka duk kwalitin ka duk kyanka anguwar ku duk sanin mutuncin ka da jama'a suka yi idan baka da kuɗi za su ce ba za ka zabe ka ba shi yasa ma a zaben fidda gwani in ka lura su delegate da dama sun bi amfani ne da waye ba da kuɗi in ka sayan dubu ɗari uku ne wani zo da ba dubu ɗari biyar haka za a yi wallahi tallahi akwai mutumin da ya tsaya takarar sanata ya sayi duk kuri'an kowane dalige sama da dubu ɗari biyar biyar ɗaya wanda ya shi kuma ya sayi ya sayi akan dubu ɗari uku uku da firiza to haka aka yi wani abin kaga dole suka zaɓi mai ɗari biyar biyar to kaga wannan ɗari biyar biyar ɗin ya kashe kuɗi a ranar da aka yi zaɓen fidda gwani saboda miliyan sittin matasa ku dakata a nan makon gobe Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya a madadin matasan na jihar Bauchi da kuma muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin ni Nasiru Adamu elhikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon wassalamu alaikum America, matasa